One. Insha Allah A Bismillah A a ku hau. bismillah Thank you. to toyen to toyen taekwondo yawa allahu akbar la ilaha illallah muhammadu rasulullah insha allah wani ne yan taekwondo kenan almajiran malam ibrahim ya kuma da zango rundunar mali ta kasa allah allah ba da alkhairi allah saka da alkhairi a juya daga nan kuma sai na gaba allah saka da alkhairi wakilin sarki da malaman sun karɓi gaisuwa yan takwando ana saka da alkhairi ana san saka